Daniyel Sura ɗaya. Horarwar Daniyel a Babilon A shekara ta uku ta mulkin yahohiyakim sarkin Yahuda, Nebukadnezzar sarkin Babilon ya zo Urushalima ya kuma yi mata ƙawanya, sai Ubangiji ya bashe yahohiyakim sarkin Yahuda a hannunsa, tare da waɗansu kayayyakin haikalin Allah, ya ɗauki waɗannan kayan zuwa cikin haikalin Allahnsa a Babilon. cikin ma'ajin gidan Allahnsa. Sa'an nan sarkin ya umarci Ashfenaz, shugaban fadarsa, ya kawo waɗansu daga cikin Isra'ilawan da suka fito daga gidan sarautan da kuma na fitattun mutane, matasa maza waɗanda ba su da wata nakasa kuma kyawawa, haziƙai ta kowace hanya, koyo, sanannu masu saurin fahimtar abu da kuma waɗanda suka cancanci su yi aiki a fadar sarki, zai koya musu harshen Babiloniyawa da kuma littattafansu, sarkin kuma ya sa a ba su abinci da ruwan inabi kowace rana daga cikin abincin sarki, za a koyar da su har shekaru uku, bayan haka kuma su shiga yi wa sarki hidima. Daga cikin waɗannan da aka zaɓa, akwai waɗansu daga Yahuda, daniel Hananiya, Mishayel da kuma a Zariya, sai sarkin fada ya raɗa musu sababbin sunaye, ga Daniyel ya raɗa masa Belteshazar, ga Hananiya ya raɗa masa Shadrach, ga Mishael ya raɗa masa Meshach, ga Azariya kuma ya raɗa masa Abednego, amma Daniyel ya ƙudura a zuciyarsa, ba zai ƙazanta da kansa da abinci da ruwan inabin sarki ba, sai ya tambayi sarkin fada don a ba shi izini kada ya ƙazantar da kansa ta wannan hanya, sai Allah ya sa sarkin fada ya nuna masa tagomashi ya kuma ƙaunaci Daniyel, amma sai sarkin fada ya ce wa Daniyel, Ina jin tsoron ranka ya daɗe, sarkina, wanda ya sa in ba ku abinci da ruwan inibi me zai sa ya ga kuna ramewa fiye da sauran samari tsaranku? Sarki zai sa a fille mini kai saboda ku. Sai Daniyel ya ce wa mai gadi. wanda sarkin fada ya sa ya kula da Daniyel, Hananiya, Mishayel da Azariya, ina roƙonka, ka gwada bayinka kwana goma, kada ka ba mu kome sai kayan lambu, mu ci da kuma baƙin ruwa mu sha, sa'an nan sai ka dubi fuskokinmu da na sauran samarin da suke ci daga abincin sarki, sa'an nan ka yi da bayinka bisa ga abin da ka gani. Sai ya amince da haka ya kuma gwada su har kwana goma. A ƙarshen kwana goma sai aka ga fuskokinsu suna sheƙi sun kuma yi ƙiba fiye da samarin da suke cin abinci irin na sarki, sai mai gadinsu ya janye abincin da ruwan inabin iri na sarki ya ci gaba da ba su kayan lambu. Ga samarin nan guda huɗu, Allah ya ba su sani da ganewa dukkan irin littattafai da kuma koyarwa, Daniyel kuma ya iya gane wahayi da kowane irin mafarki. A ƙarshen lokacin da sarki ya sa da za a kawo su ciki, sai sarkin fada ya gabatar da su ga Nebukadnezzar, sarki kuwa ya yi magana da su, sai ya gano cewa babu wani kamar Daniyel, Hananiya, Mishayel da kuma Azariya, don haka sai suka shiga yi wa sarki hidima a dukan al'amuran hikima da na fahimta, waɗanda sarki ya tambaye su, ya tara sun fi dukkan masu sihiri da bokaye waɗanda suke cikin mulkinsa sau goma. Daniyel kuwa ya kasance a nan har shekara ta farko ta mulkin Sarki Sairus.